بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله شيء بدأ درس من للتافي يكون فرق درسي يتافق الخشوع في الصلاة نا ابن رجب الحنبلي a bisa al'ada muna farawa da muƙaddima daga kowane littafi kama yadda wancan darasi muka fara littafin kitabul bid'a wallafar shehu usman dan fodiyo to yau kuma gamu da wannan littafi na wato khushu'i a cikin sallah wallafar ibnu rajab shafi na uku a nan muqaddimar take an gane ko malam ce wannan muqaddima ta muhaqqiq ne ma'ana wanda ya yi wa littafin da maganganun ta haƙiƙi abinda ake nufi da ta haƙiƙi shine bin diddigin maganganun da malam ya faɗa ko a inda ya ciro magana wani babban littafi ne ko wani malami ga hadisin ga lambar littafin ga lambar shafin an fahimta ya zama dai ya samo ma dukkanin abin da ya zo a ciki wato sos na magana to wanda ya wannan taɗiƙin shi ne za mu karanta muqaddimarsa insha Allah ta'ala malam yace alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على rahmatan رحمة alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai aminci da salati su tabbata ga mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa bayan haka malam yake fala fa ala kulli muslimin anna salata hiya imadud din abu ne da bai boyuwa ga kowane musulmi cewa ita sallah ita ce ginshikin addini eh ita ce fila na addini ita sallah yace wa ghurratu ta'at kuma ita ce wato ado ko haske na dukkan wani da'a da mutum zai ita sallah za ka iya duk wasu abubuwa na ibada amma za ga irin tasirin da sallah take da shi a matsayinka na musulmi ba kamar saura ba wa afdalu ibadatil abdani ba'da al-ma'rifatu billahi wal iman bihi kuma wato ita sallah ita ce mafi falalan ayyuka na ibada na gangan jiki da mutum zai yi bayan ya san Allah ya kuma yi imani da Allah din allazi huwa shartun fi kulli ibada wanda wannan sanin Allah da imani da Allah sharadi ne na dukkan wata ibada wali sharafiha saboda falalar sallah da darajar cewa fadluha wasafaha Allah biha afwan wasafaha Allah bi annaha tanha anil fahsha'i Allah ya siffanta sallah da cewa tana hana aikata alfasha tana hana aikata abin ki faqala subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da dokaka yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle Allah tana hana aikata alfasha me nace eh? sallah tana hana albasha wal munkar da ababen ki an fahimta duk abin ba a son shi aikata shi ya ga cewa munkari wa hiya min a'zam al-asbab li tafkir al kuma ita sallan nan tana cikin mafi girman sabubba dalilan da ke sa a kankare maka kurakurai wa raf'i darajati a ga maka darajarka ita sallah wa hiya tujaddidu la'ahda. ahda kuma ita sallan nan ita ce wacce take sabunta alƙawari ma'allahi tare da Allah ka sabunta alaƙar ka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala fi kulli yawmin khamsi marratin a kowane yini so biyar kake so biyar kullum kana jaddada alaƙa da Allah ko ba haka bane za ka iya fita daga gida tun safe baka kira iyalinka a waya ba ko ba ta kira ka ba ba ka ƙara ganin ka ba sai sanda ka ko ba ta ji ka ba Kuma shi Allah ba zai ba kana fita da safe da ka tashi shi zaka fara gaira an jima bayan wasu aure sai ta yi sallah an jima bayan wasu aure sai ta saki kaga tana jaddada maka alaka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wa qad jama Allah fiha anwa'an min al-a'mal al-qulubi kuma Allah ya tattaro a cikin sallah nau'uka na ayyukan zuciya wal ne da nau'uka na ayyukan harshe wal jawari da nau'uka na ayyukan gabobi ma na fardin kama daga aikin da farilla ne shi wa najib da abin da shi kuma mandubi ne ma'ana mustahabi bima la yuzadu fi ghairiha irin abinda ba a samun shi a wata ibada in ba a sallah ba min al ibadati na sauran ibadoji malam ce wala ajidu abiran fi ahammiyati sala yace wallahi ban ga wani bayani da zan yi ba in yi amfani da wasu kalmomi ko wani sentence da zan faɗi mahimmancin sallah wa izami amriha da girman al'amarin tafiyar islami a cikin addinin musulunci ban samu wannan bayanin da zan yi ba asdaqa ma qalahu al-faruq umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kama da abinda umar faru. faruq ibn eh, al-khattab Allah ya kara masa yadda ya faɗa mana abinda umar ya faɗa shine kakkai akan bayani yake cewa inna ahamma umurikum indi as ku sani mafi muhimmancin al'amari al'amuran ku a wuri na shine sallah man hafizaha duk wanda ya tsara sallah wa hafaza alaiha ya kiyaye ta to faqad hafiza dinahu ya tsara addinin shi wa man dayya'aha wanda kuma ya salwantar da sallah ya wulakanta ta fa huwa lima siwaha adiya to abin da ne ma kai Sallah ba ya fi cancanta ya lalata shi idan mutum baya sallah to ka tabbatar da kai baya aiki a sai an gaya maka ba ka tabbatar da dauya ya rika ma zakka da dukiyarsa ka tabbatar da baya sadaka ka tabbatar da baya kaza baya kaza in dai har zai iya ɗauka sallah ya salwantar da ita to ai wani ibadan da bai ma kai sallah ba shi fitar canta ya salwantar. in dai har za ka sakaci da sallah shi na wanda umar yake magana ya ce wa alam aki ka sani ya ci dan wana musulmi an al khushu'a huwa ruhus salah kushu'in nan shine ruhin sallah eh shi sa zaka gane muhimmancin kashe waya lokacin da zaka shiga masallaci ruhi na sallah ba zaka ce mutum babu ruhi ya sunan shi sunan shi matacce na ne amma lokacin da kake da ruhi a jikinka lokacin da ka zama mutum to sallah ita ma tana zama sallah ne lokacin da akwai kushi a cikinta to babu ko kushi a lokacin da waya take kuka wani zai ji kukan wayanka kai ma kana ta fama wani ma yana sallah yana taɓa taɓa nashi kaga wannan duka ba daidai bane su saboda haka sai mu kiyaye ita ce ruhin sallah sannan wa hayati ha da rayuwar sallan ma gaba daya wa nuru ha ita ce hasken sallah shi wannan kusurin ita za ka ji malamai suke cewa ko susa ne ba a so kana sallah kana son soshe soshe in yi yawa lalata maka sallah shi amma dan kaɗan ne kaɗan dan amma susa ba ka ga wani abu ne zai samu cikin ga dan kai kai haka da ba za ka iya hakuri dole za ka faɗa to ba a so ya zama ya abin nan malin ya ce wa bihi tas'alu ila al-mala'i al-a'la allan ne kake hawa wallahi ka kai mataki na mafi daukaka a sama wa sar raf raf fi samawati al-ula ka zama kana kadawa ma'anar raf raf in ka sa tuta alam wannan flag da ake kafawa ya kake ganin tuta tana yi tana kaskadawa to kai ne za ka dauko karka san kadawa dukkan kana can sararin samaniya tare da mala'ikun Allah na kwarai bayan Allah na kwarai a cikin sararin samaniya wal khushu'u lahu ma'anin adida bada yace shi khushu'i yana da ma'anoni da yawa zakar hasalafu ridwanullahi alaihim wanda magabata suka ambaci innan ma'anonin naka har yanzu mun fara littafin ba muna magana ne akan shi wanda yayi masa wato tahqiqi yace malamai sun ambaci ma'anonin khushu'i Allah ya kara musu yadda min ha daga ciki annahu qiyamul qalbi baina yaday rabbi ma'anan khushu'i shine zuciya ta tsayu a gaban ubangiji subhanahu wata'ala bil khudu'i wad dhulli da kankan da kai da kuma kaskantuwa gaban Allah huwa inkisarul qalbi wannan ana nufin zuciyarka ta karaya wa ihbatuhu da tsoranta lafazin ihbat ta tsorata ta koma an gane ai rujo wa tawadhu'uhu ka zama kana da tawadu'u lillahi ga Allah wa zallatuhu ka kaskantar da zuciyarka ka wa sukunul jawarihi zuci gangan jikinka ya natsu ba ka motsi ba ita wasanni amma makhaliqaha ya zama ta natsu a gaban ta Allah subhanahu wa ta'ala wa kumuli niran shahwa ka ainihin wato daskarar da duk wata wuta ta sha'awa sha'awar nan kowace iri ce ta duniya ne ko ta zuciya ko ta farji kowace iri ne ka kashe wannan wuta wa ishraqu nur ta'zim lillahi fil qalbi ka kunna hasken girmama Allah a zuciyarka wala khafsihi ko wala khasahu ne wala khasahu ba'dahum wasu daga cikin malamai sai suka lakasa ma'anar lakasa shine suke samarai na ma'anan kushiri faƙala suka ce huwa ma'anan ma'anarsa shine yalta'imu min at ma'ana ne da yake samuwa da girmama lillahi azza wa jalla da girmama Allah wal mahabba da soyayya ga Allah wa dhull wal inkisa lahu da kankan da kai da kuma wato askantuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko وقد ذكر الله الخشوع في أول ما ذكر من صفات عباده al المصلين Allah ya ambaci tsoro wato khushu'i a farkon siffofin da ya ambata ma na ainihin wato bayan sa mummunai fa qala ta'ala Allah ce qad aflaha almu'minun mummunai sun ci nasara sun tsira sun raba wasu Allah ya sanya mu cikin mummunai kamar wani mai tambaya ya tambaya ce wasu waye mummunai sai ce su ne allazina hum fi salatihim khashi'una su ne waɗanda a cikin sallar su masu khushu'i ne masu tsoron Allah ne an gane wannan ko yawa ya ce wa wasafa ahlus salati ya kuma siffanta masu sallah har ila yau da kaunihi ya ce wa inna hala kabiratun ita wallahi sallan nan babba ce al'amari ce ne nauyi ma'anan kabira kenan ma'ana a wurin munafiki sallah tana mai nauyi amma ne zai iyawa sai ce illa alal khashi ne sai ga masu tsoron Allah su ne suke ganin sallan nan ba wani abu ne da za su gagara yin ba za su yi misali dirrin suna yin sallah amma shi munafiki sallah a wurin shi da sun abu ne mai nauyi kamar ka ce dauki dutse ne ya dauki dalaba ga mu ya zo ya sallah amma su kashe wallahi su a wurin su malam masha Allah tabarakallah sallah anan suke samun kwanciyar hankali anan suke samun natsuwa kamar irin yadda annabi yake cewa Bilal yace arihna biha ya Bilal kwantar mana da hankali da kiran sallah annabi aka kira sallah ne hankalin suke kwanciya yana jin daɗi wani konan da an kira sallah shi kuma ran shi ba shi yake haka ne a cikin mutane a gani wanda bai son yin sallah amma in watan ramadana ya zo su lokacin da suke shiryawa da liman da ladan saboda ladan na kiran sallah har lambar ladan da yake da shi zai kira a ah, malam yare da ce a sauran minti da ya ce a wata minti ɗaya daidai oh, ko kawai yana nan ya kosa yana jira kawai a kira ya ci abinci to shi wanda malam ya ɗan imani imani inda yana ma'azuma akwai wanda shi gaba ɗaya ba ruwan shi malam ya ce wa kad farrada kathirun min al-musallina fi hadha al-amr al-khatir ash-sha'n da yawa cikin mutane sun yi sakaci cikin masu sallah akan wannan al'amari mai hadari fatajidu al-mar'u la yusalli sai kaga mutum yana sallah amma wa qalbuhu muta'alliqun bid-dunya zuciyar shi na dabare da duniya ashe yana sallah amma yana tunanin duniya wa shu'unaha da ahwalaha da al'amuran duniya da duk abin da ta kunsa yana tunanin adashi yana tunanin aure yana tunanin kaza gashi abubuwa da yawa na duniya ne a cikin zuciyar shi da'imu tafsiri bi amri hafi salatihi yana mai dawamar da tunanin duniyan a cikin sallar shi ka gani yahimu qalbuhu fi arja'iha zuciyar shi na ta kaiwa da komowa a cikin sasannin duniya zuciyar yanzu nan sai ta fara farkon kabara ta kai shi Real Madrid kafin a gama ta dawo da shi Manchester kafin a gama ta kai shi Maroko ta dawo da shi Saudiya ta dawo da shi Najeriya ta kai shi harkar siyasa ta kai za ka yi yawo zuciyar shi ta tabo wannan ta tabo wannan yace fa yahduru bi na wa lisanahu sai kaga ga gangan jikin shi ya zo sallah harshen sama yana sallan wa yaghibu qalbuhu amma zuciyar shi bata wa fikruhu tunanin sama ya zamanto babu shi alillahi daga Allah duka babu a an samu damuwa malam yace wa hadha ma tanabba bihi sahabi al wannan na daga cikin abinda wannan sahabi ya janyo hange kula da shi wato huzaifa bin Yaman sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma abokin sirrin manzon Allah haifu kala inda huzaifa yake cewa awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khushu dukkan abin da za ku rasa a cikin addinin ku wallahi shine Allah ya kyauta rasa khushu'i kuma gashi nan zaka ko ina yana faruwa wa rubba musallin yace zaka iya samun wani na sallah la khaira fihi amma babu alheri a cikinsa. sa wa yushiku jama'a ka kusa lokaci na dab da ka shiga masallaci na jami'i amma fala mu fihim khashi'an kaga wallahi ba mai kushuri wallahi haka muke yanzu Allah yana ga maka a masallacin juma'a liman na hudu ba wani na waya yana waya ko kunya bai a cikin mutane wanda suka fahimci illar masu mai gyara kowa ya shiru amma kowa ran shi a bace yake saboda abinda mutum yake magidanci ko ba yaro wani na taɓa wayarsa ka ga mutane to ka ce wannan ya damu da sallah ya san me yake wa sallah fa ta juma'a ana hudu ba kana waya Allah ya kyauta so da ka ga maganan wato Huzaifatu ibn Yaman ta tabbata za ka ga irin wannan duka yana faruwa an gane ko ina so raba abin biyu ne ta tsaya kamar nan tsakiya ne ko eh Amma ka tsaya nan ayi ko mun raba biyu ko kuma kai karshe gaba ɗaya mu gama to shi ke malam ya ce wa kad akbar annabiyyu sallallahu alaihi wasallam أن المرء لا يكتب له من صلاته إلا بالقدر الذي حضر فيه قلبه وفكره النبي صلى الله عليه وسلم ya فدا mana cewa mutum fa in yi sallah ba a rubuta masa komai na lada sai gwargwadon abin da zuciyarka ta halarto na kujuri kan wanda yake sallah yana tunanin wani abu bai da sallan kenan ba abin da aka rubuta mai zai a rubuta kawai kayi sallah ne amma me ladan ba ko shi baka samu komai ba yace fa an ammar ibn yasir radiyallahu anhuma qala karbo daga ammar ibn yasir Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa innal abda la yusalli lalle zaka ga bawa yana sallah fa yansrifa ya idar da sallan nan wa ma kutiba lahu min salatihi illa ushruha ba rubuta ne komai a cikin sallar bana lada sai 1 over 10 kawai ya samu shi ne usul ya samu wani obatel ne kawai a cikin sallah ko a laranta aw tusuha an gane ko ko 1 over 9 ya yace aw uha ko 1 over 8 aw uha ko 1 over 7 hatta taha ila akhir al-adad wala hasiri yazo karshen kirga ya dawo over 7 over 6 over 5 har ya zama kawai point zero kaga musiba kenan ba tunani ne da matsaloli suke yawa da burace burace na duniya sai ga mutum yayi asara Allah ya kare malam yace iqbalul muslimi ala Allah bi qalbihi wato halartowar musulmi zuwa ga Allah da zuciyarsa shartun muhimmun wato wani sharadi ne muhimmi akbar bihi annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin sa fa qala yake cewa ma min ya yatawadda babu wani mutum musulmi da zai yi alwala fa yuhsinu alwudu ya kyautata alwalarsa summa yaqumu fa yusalli yazo kuma ya tashi ya kama sallah an gane ko fa yusalli raka'ataini ya raka'a biyu muqbilan alayhi ma bi qalbihi kazi yana mai fuskantar wannan sallah da yake da zuciyarsa baya tunani na duniya wa wajhihi da fuskarsa yace in dai mutum yayi wannan illa wajaba lahu aljanna annabi ya ce fashi aljanna ta wajaba a gare shi wa qad yablughu ar-rajulu min al-kibari mablaghahu ko mablaghahu zaka iya ganin mutum ya kai mataki na girman kai ya kai duk inda ya kai amma wa ma taqbulu lahu salatun sallaha ba taba samun wata sallah da ta cika ba amma shi akwai tsabar girman kai kuma وذلك لأنه لم يحقق الخشوع الواجب فيها saboda bai cika wato khushu'i na wajibi a cikin sallah ba yanzu girman kai zai sa mutum ya zo sallah ya kisa hannunsa a ƙasa saboda ya sa sabon riga ko kada rigar ce taɓo ƙasa ko kaga yana yin haka da 'yan yatsu ko ya ƙi zama ko ya abubuwa dai kawai kaga babu kushu'i saboda yana sallar ne hankalinsa na tunanin kanshi kar ya ɓata kanshi kar ya kaza kar ya kaza kar ya kaza yace wa fi zalika yaqulu umar radiyallahu A kan haka ne ma umar dan kaddabi yake cewa innar rajula la tashiba aridahu akai mai kallon shi mai ko wurin ne ai yawa innar rajula la tashiba aridahu fil islami ka ga mutum ainihin wato aridin mutum shine nan za ka ga kuncin mutum ya yi furfura musulunci in ji umar ɗan kaddari ya ce wa ma aka Allahu lahu sala amma la bai cika cika masa sallah ba duk sanda zai sallah ba ce rage ba ga shi musulmi ne ko dai an haife shi ko ma ba haihuwarsa aka yi bare har ya furfure ila sai aka ce wa kaifa zalika ya haka zai iya faruwa Kala sai ce la yatimmu khushu'aha saboda baya cika khushu'in wannan sallah wala tawadu'uha kuma baya yin kankan da kai a sallah baya tawalu wala iqbaluhu ala Allah biha baya fuskantar Allah a cikin sallah yana sallah ne kawai yana tunanin duniya shi yana harkokin sa da dai kawai a dai shi ma yayi sallah duk wanda ya gan shi ba zai ce shi ba musulmi bane inda yanzu ya fito a masallaci وقد يظن كثير من المسلمين أن الرجل إذا ظهر في وجهه علامة السجود أنه من الخاشعين kwallo da ce da yawa cikin mutane za su rika zaton cewa mutum da zarar an ga a fuskar shi wannan nan taban na alaman jira sai a ce yana cikin kashiyin yana cikin masu kushuri wannan bakin ba shi ne? eh ya ce wa qad yazkuru ba'dhum har ma za ka ga wasu a cikin su suna cewa qawluhu ta'ala Allah yana cewa hum fi wujuhihim min athari sujud ko ba ka wani? za ka ga kawo wannan eh yace mustadallan ala zalika suna masu kafa hujja da wannan ya ce wa ilaihim asuqu ku al-athar to zuwa ga irin wayannan mutane zan kawo wannan hadisi akarin nan alladhi rawahu abi hatim fi tafsirihi wanda ibnu abi hatim ya kawo shi a cikin tafsirin sa an mansurin daga mansur an mujahid ibn jubr daga mujahid ibn jubr wa huwa min a'immatit tabi'ina yana daga cikin shugabannin tabi'ai ɗalibin abdullahi dan mas'ud ne abbas ne an gane ko Ya yace gashi ma yace limman talaqqa tafsir an ibn abbas ka gani daga cikin waɗanda suka koyi tafsiri suka san shi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma بعد أن قرأ هذه Aya, bayan mujahid ya karanta wannan ayatul sabiqa din nan sima hum fi wujuhihim min athar as-sujud qala mujahid sai mujahid ya ce, as-sujud huwa al-khushu' eh alamar sujjadan nan shine khushu'i ba wannan taban ba eh kun fahimta yace shine khushu'i qala mansur sai mansur ɗaliban sai ce alaysa huwa al-athar alladhi fil wajh yace ba wannan taban bane da yake goshi fa qala mujahid sai ce a ربما كان هذا الأثر بين عيني من هو أخطأ أرضا من فرعون wannan shi ne bom ya ce wannan goshin wannan taban da kake gani za ka iya ganinsa a goshin wanda zuciyarsa ta fita fir'auna muni ko za ka iya ganin wannan abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? ba shi ba ne, abin lura a gani ya ce za ka iya kasantuwa a goshin wanda zuciyarsa ta fita fir'auna wa annahu la yakunu bayna aynayhi mithlu rukbatil anam wa huwa kama sha Allah yace kuma za ga a ainihin wato tsakanin idanunsa akwai wannan alama yadda ka san wannan cinku na ainihin wato tinkiya shi dai wannan alama da take fitowa haka yace amma kuma yana nan yadda Allah ya so kawai sallan yake da za ka yi mu'amala da shi ya ci mutuncinka ya maka abubuwa dai ga sunan wanda ba shi da alaka sai ka ce shi ba musulmi bane Allah ya ce Allah ya kyauta malam ce wa min hadha al daga nan ne ila na إلى نشر كتاب الحافظ na رجب الحنبلي ya zama lalle akwai bukatan a yada wannan littafi na ibn rajab al-hanbali littafin al-khushu fi salat li tadhkir al-muslimin al-musallin dan tunatar da musulmai masu sallah bi ahammiyati hadha al-amr a tunatar da su da mahimmancin wannan al'amari na sallah Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu ladan abinda muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah ya kai mana insha Allah sai mu tsaya nan a darasin gaba sai mu tashi a inda muka kwana insha Allah na'am wa alaikum assalam mahimmancin shi eh yana da mahimmanci domin zai kara maka shi'in ne in ka san ma'ana domin idan kana karanta ayoyin azaba za ka kara tsoro da kiyayewa in kana karanta ayoyin ni'ima ma za ka so ka kara shauki da samun wannan neman an fahimta eh kwarai yana da matukar amfani sosai kuma yana da kyau ko da irin tarjaman nan ne translation ko translation mutum yana karantawa akwai na turanci akwai na hausa akwai na dan hannu na fulatanci akwai akwai ma ina ga ko na nufawa ne sun yi da nufanci wannan so in ji wani yayi sai fassarar qur'ani da nufanci ana da samun yare akwai na yarbanci eh kaga ana samun yaruka da suke kokarin fassara tarjama tarjaman ma'ana to koda da tarjaman ne yana da matukar amfani na to Allah ya ce bakin Allah ya mara jagoranci Allahumma rabbana atina fid dunya